Shugaba Akufu Ado ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya fara ziyartar hukumar zaɓe ya mika takardun gabatarwarsa na tsayawa takara da kansa a hedkwatar hukumar zaɓen tare da mataimakin shugaban ƙasa Mahmud baumiya wadda a tare suke tsayawa takarar na shugaban ƙasa. Shugaban ya bayar da takardar cek na kuɗi sidi dubu ɗari da kuma takardar shaidar biyar haraji. ɗayan ƙa'idodin samun cattattar shiga takarar shugaban ƙasa. kuma kujerar hukumar wacce kuma take a matsayin jami'ar zaɓe na zaɓen shugaban ƙasa jinmensa ta sifatta cika takardar gabatarwa a matsayin muhimmin shiri na gabatar da zaɓen shekara ta 2020 ta ce za a bincika takardar cika wadda yake za a bi takaddun ɗaya bayan ɗaya. Mrs. Manson ta ce, kwanaki biyar da aka bai wa 'yan takara su miƙa takaddunsu don ba su isasshen lokaci ne su yi gyaran duk wani kuskure su cika ta ƙa'idodi da doka ta gindaya. part of the Commission's efforts to ensure a transparent, credible, fair, and yet accountable process The commission has developed a detailed checklist that embodies the criteria. A matsayin ɓangare na ƙoƙari, da hukumar ke na tabbatar da zaben gaskiya halittacciya ta adalci hukumar ta ƙirƙiro jerin bincike na diddiki da sun ka kumshi tsarin da 'yan takarar shugaban ƙasa za su cika kamar yadda doka ta gindaya an bukaci tawagan fasaha su bincika takardu su tabbatar 'yan takarar shugaban ƙasa sun cika ka'i ƙa'idodi da doka ta shimfiɗa rukuni na biyu wacce ita ce tawagan it an aza mata nauyin binciken duk katin shaida na masu zaɓe da 'yan takarar shugaban ƙasa da magoya bayansu don tabbatar da kowane ɗan takarar da magoya bayansa a gaskiya sun yi rajista. Shugaba Kufa Ado ya buƙaci hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe cikin hali na zama lafiya da adalci ga duk ɗan takara. arbiter of the evenly for all contestants. What Abin da nake bukata wurin hukumar zaɓe shine zaɓen gaskiya da adalci cikin hali na zaman lafiya abinda ɗiyan Ghana ke bukata kenan a yi zaɓen bakwai ga watan Disamba cikin kwanciyar hankali da 'yanci da kuma tsari yadda sakamakon zaɓen zai dace da abin da ɗiyan Ghana ke bukata. Shugaban ya ce baya buƙatar ya zama shugaban ƙasa daga zaɓen da ke da karkataccen sakamako. Bana sha'awar karkataccen sakamako. Bana son in zama shugaban ƙasa da aka zaɓa cikin yaudara. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.